Ƙasashen goma sha biyu masu bataliyoyi a rundunar Minisma na taron ne a birnin Yamai a yayin da rundunar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar Mali ke huskantar barazanar kayan aiki da matsalolin kai farmaki na bazata da 'yan ta'adda suke kai mata. wanda sanadiyar hakan ya hallaka sojojin ƙasar Senegal, Burkina Faso, Chadi da kuma jamhuriyar Nijar su kimanin 33. Zaman taron ministocin harkokin wajen da ake a yau a birnin Yamai ya zo ne an an kalilan bayan kammala wani irinsa na hafsan hafsoshi da makwararru ta fannin tsaro na ƙasashen da suka yi ajiya. Au regard donc de la situation qui prévaut sur le terrain, force est de reconnaître que nos objectifs ont changé. Abdullahi Juf kenan ministan harkokin wajen kasar Mali ke cewa idan har aka yi la'akari da abin da ke faruwa yanzu za mu iya cewa kashi. mu ya sauya domin ba ma cikin yanayi na wanzar da zaman lafiya na ka'ida. Saboda haka muna cin karo da 'yan ta'adda da ke kai mana farmaki kala-kala da wasu sababbin dabarori in ji shi. Don haka yana da mahimmanci mu kwanza sanin cewa matakan tsaro da Minisma ta ɗauka kawo yanzu sun cimma iyakarsu. su kenan tilas ne gare mu mu sake wasu fasahohi na karfafawa ita minisman karfin gwiwa ta hanyar kara baza sojojinta a arewacin kasar mali musamman ma inda ke da alamun 'yan ta'adda tare da sake duba ka'idodin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka kan mayar da martani game da duk wani farmaki da 'yan tayar da kayar baya suka kai mata a ko'ina suke yau shekaru biyu kenan da ƙasashen duniya suka ɗauki alwashin kamawa ƙasar mali domin domin sake taɓo arewacinta da 'yan ta'adda suka mamaye wanda hakan ya kai ga dawowar demokaradiyyar ƙasar ta hanyar yin zaɓuka na musamman da aka yi to amma sai dai a baya bayan nan arewacin ƙasar na fuskantar taɓarɓarewar tsaro in ji ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar bazum muhammed faɗanin da aka yi a kidar ranar 21 na watan mayan da ya gabata ya sa hukumar mali ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar ta tsaida wuta inda sojawan nata nan gaba su ma a kuble suke ba su da damar su hita eh, kuma 'yan tawaye wanda eh, ba 'yan ta'adda ba su ka mamaye wannan yanki to dama in ka ga 'yan tawaye akwai 'yan ta'adda bayan su kenan yau suka samu fili suke tawalawa kuma suke aika wannan harin da suka aika mama eh, rundunar nan na sojawan kungiyar eh, majalisar ɗinkin duniya. To amma sai dai ana taron ne a birnin Yamai domin magance matsalolin ƙasar Mali alhali kuwa ɗaya daga cikin uwa kuma mai yawan jama'a ƙasashen Afirka cewa da tarayyar Najeriya na fuskantar wata barazana da ta kasa warwarewa musamman ma ta fannin tsaro cewa da matsalar Boko Haram. To kowane irin tasiri ne zaman taron zai yi wa matsalar tsaron Najeriya ambasado abin wale shine ministan harkokin wajen najeriya irin matsalar da mali ke fuskanta muwa muna da irin namu kuma irin abubuwan da suke wakana yanzu a mali da irin yadda abubuwan suke nema su taɓarɓare shi yasa muka zauna mu dubi matsalolin nan dan in har muka aka yin maganin abin da ke faruwa a mali saboda haka namu dan karamin abu ne ina ganin za mu samu ah, bakin zaren ah, kuma wannan zai aika da sako. ga dukkanin waɗanda suke 'yan tawaye cewa ba a samu riba ga tawaye tunda in har za a iya samu kan zare akan amali a ko ina ma za a iya samu. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.